الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي باك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na asabar 25 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da uku ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 46 ko da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta 48 fadin allah maɗaukakin sarki وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وما ولنا شين الدرس منتقص أتشن سورة بسم الله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا بخير ما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا مصدقا ما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم madaukakin sarki ya ce wa na ala asarihim muka bibici sawunsu da kuma bayansu su ana nufin annabawa da kuma manzanni waɗanda suka shuɗe bi isa ibn maryam da annabi isa dan maryam shi ma a matsayin manzo a matsayin wanda Allah madaukakin sarki ya masa wahayi ya aiko shi da littafi musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskatawa da abin da ya gabace shi min at-taurati na littafin at-taura wa atainahu al-injil kuma muka bashi littafin linjila fihi hudan wa nur wanda a cikin ta akwai shari'a kuma a cikin ta akwai haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma tana mai gasgata abin da ya gabace ta min at-taurati na at-taura wa hudan littafin linjila shari'a ce wa maw'izatan littafin linjila wa'azi ne da gargadi lil muttaqin ga masu tsoron Allah wal yahkum ahlul injili lallai masu linjila su yi hukunci bima anzalallahu fihi da abin da Allah ya saukar a cikinta wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai bayani game da waɗannan ayoyin ya riga ya gabata a darasin mu na jiya ubangiji ya ce wa anzalna ilaykal kitaba lallai kai kuma mun saukar maka da littafi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin da aka saukar masa shine alqur'ani bil haqi kunshe da bayanan gaskiya musaddiqan lima bayna yadai shi ma yana mai gaskata littattafan da suka gabace shi ko yana mai gaskata abin da ya gabace shi min alkitab na daga littattafai kamar at-taura linjila zabura suhufi ibrahima da suhufi musa dukkanin su qur'ani ya yadda littattafan Allah ne ya ambace su bai yi musun kowanne daga cikin su ba shine ma'anar musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab ya gaskata dukkan littafin da ya gabace shi kamar yadda Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi وأنزل التوراة min من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان Allah shi ya saukar da Qur'ani Qur'ani ya yarda dukkan littafin da ya gabace shi bai yi musun kowanne daga ciki ba shine musaddiqan lima bayna yadayhi min kitab wa muhaiminan alai kuma Qur'ani shine muhaimin abin amincewa alaihi bisa ga batun littattafan da suka gabata duk littafin da qur'ani ya ambace shi a matsayin littafin Allah a yadda cewa littafin Allah ne duk littafin da qur'ani bai ambace shi ba to a ja baki a shiru duk abin da qur'ani ya faɗa game da kowane littafi da ya shuɗe to a yadda da wannan maganar babu ƙari babu rage a cikinta domin qur'ani ya tabbatar at-taura littafin Allah ce amma ya tabbatar da cewa Allah bai yi alkawarin kare ta ba suwa aka ce su kare kayansu da kansu su ma'abutan attauran ya hukumu bi hannabiyun alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyun wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah qur'ani bai ce attaura ba za a canja ta ba balma ya ce da yawa daga cikin ayoyinta masu ita sun canja فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذاك wannan magana da Qur'ani ya faɗa game da At-Taura muhaiminan alaihi abar amince masa ce akanta ma'ana ka yadda da duk abin da qur'ani ya faɗa game da littattafan da suka shuɗe na cewa ma'abutansu sun yi ƙare-ƙare a ciki sun yi rage-rage a ciki suna bayyanar da wanda ya musu suna ɓoye wanda ya saba wa son zuciyarsu daka haka wannan shine ɗaya daga cikin fassarar muhaiminan alaihi abdullahi dan abba zai ce ai mu'tamanan alaihi qur'ani abin amincewa ne game da labaran da yake faɗa abin amincewa ne game da bayanan da yake yi na littattafan da suka shuɗe fassara ta biyu dangane da muhaiminan alai duk daga abdullahi dan abbas ya ce ai shahidan alaihi ƙur'ani mai ba da shaida ne akan abin da ya gabata na littattafai da abin da ma'abutansu suka yi da su na ragi ko ƙari ko na canja wasu surori ko ayoyi daga ciki daka taura linjila ƙur'ani ya ce littattafan allah ne amma bai ce ba allah ne ke kare su ya ce allah ya wakilta masu su su kare su sakamakon haka kuma ya ce sun ci amana wannan kariyar da aka ba su da tsaro da amana ba su rike ta kamar yadda ya kamata ba sun yi kare-kare a cikin littattafan su sun yi rage-rage qur'ani shaida ne akan haka domin bayan an faɗa sai an yi ta kawo maka misalai yana daga cikin kare ƙaren da yahudawa suka yi da rage-rage da sauye-sauye abin da qur'ani ya ta faɗa wa iz qulna dukulu hadhihi al-qaryata wa kulu minha ragadan haythu shi'tum wadkhulul baba sujadan wa qulu hiddatun kaga hiddatun sai suka canja fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama' bima kanu yafsukun na atainahumul kitaba ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan min la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun to kaga duk wannan misalai ne sun san gaskiya sun ɓoye. an ce su ce hiddatun sun ce hiddatun wannan kuma sauyawa ne shine Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadhihi ko yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi to da ka abinda Qur'ani ya faɗa shaida ne ga ma misalai ga kuma dalilai a fassara ta uku wa muhaiminan alai Abdullahi dan Abba ce ai hakiman alaihi lallai Qur'ani shine mai raba gaddama game da abinda at-taura ta faɗa da kuma abinda linjila ta faɗa domin wani lokaci mutanen attaura za su ce kaza kaza Allah ya ce mana mutanen linjila su ce a'a kaza kaza Allah ya ce mana qur'ani sai ya ce duk ba haka bane kaza ne daidai da shi shine rabu gaddama wa qalat al nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahud ala shay wa hum yatluna kitab yahudawa sun karyata nasara nasara sun karyata yahudu ubangiji madaukakin sarki ya ce ga yadda maganar take qur'ani yazo ya faɗi gaskiya qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ku yahudawa da kuka ce nasara ba a bakin komai suke ba ku nasara da kuka ce yahudu ba a bakin komai suke ba qur'ani yace dukkan kun ba a bakin komai kuke ba hatta tuqimut tawrata ku masu at-taura sai kun tsayar da at-taura wal injila ku masu linjila sai kun tsayar da linjila sannan kuke a bakin komai amma ka ce wani ba a bakin komai yake ba kuma kai ma baka yi aiki da abin da Allah ya turo maka ba shi ma bai yi ba to ai da kai da shi din duk ɗaya kenan to kaga hakiman alai qur'ani shi ke raba gandama yahudawa suka ce annabi ibrahim ba yahude ne nasara suka ce annabi ibrahim ba nasare ne qur'ani ya raba gaddama ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin kaga hakiman alaihi kenan ya raba musu gaddama wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari sai Allah madaukakin sarki ce tilka amaniyuhum wannan duk ƙaryace ƙaryacen su ne kowa da ya faɗa ƙarya yake qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kowa ya kawo hujja inda gaske ne a ina ne cikin attaura Allah ya faɗi haka a ina ne cikin linjila Allah ya faɗi haka to sai qur'ani yazo zai raba gadama sai ce bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba wai sai ba yahude ba ba wai sai ba nasare ba duk wanda ya mika wuya ga Allah ya bauta wa Allah da addinin da ya turo masa ya bi manzon da aka aiko masa to wannan sune yan aljanna sawa'an ba yahude ne ba nasare ne ba ba yahudan bane ba ba nasaran bane ba musulmi ne to wannan shine dan aljanna amma batun cewa sai ba yahude ko sai ba nasare to wannan duk ƙarya ne tilka amaniyuhum to da haka wannan shine ma'anar muhaiminan alaihi a magana ta uku kowanne daga cikin maganganun guda uku qur'ani ya goyi da bayanta cewa qur'ani mai shaida ne akan littattafan qur'ani mai gasgatawa ne akan littattafan qur'ani abin amincewa ne dangane da abin da ya faɗa game da littattafan sannan qur'ani mai raba gaddama ne dangane da waɗannan littattafai da ma'abutansu baki ɗaya shi yasa ibnu kasir yace wa hadhihi al-aqwal kulluha mutaqaribatul ma'ana waɗannan maganganun baki ɗayansu su dukkanin su ma'anar su a kusa take da juna fa inna ismal muhaimin domin sunan al-muhaiminu yatadammanu hadha kullahu ya kunshi dukkan waɗannan ma'anoni baki ɗaya da haka fa huwa aminun qur'ani amintaccen littafi ne wa shahidun littafi ne mai shaida wa hakimun littafi ne mai raba gaddama ala kulli kitabin qablahu ga dukkan littattafan da suka gabace shi da haka ubangiji ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab wa muhaiminan alayhi ya tabbata cin hadisi wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan amru dan az abdullahi dan amru dan az ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan wata ka'ida mu musulmi idan ba ya yayi magana ko ba nasari yayi magana yace littafin su ne yace kaza to ba ma cewa eh ko mu ce a'a sai mu ja mu tsaya har sai mun zo mun karanta littafin mu mun ga me littafin mu ya faɗa game da wannan maganar idan littafin mu ya tabbatar da ita to sai mu tabbatar da ita dogaro akan abin da littafin mu ya tabbatar idan littafin mu ya ƙaryata to mu ƙaryata dogaro akan abin da littafin mu ya faɗa idan littafin mu bai ce e ba bai ce a'a ba to mu ja baki mu shiru la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kada ku ƙaryata su kada ku gazgata su cikin abin da qur'ani bai ƙaryata su ba kuma bai gazgata su ba وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون sai ku ce mun yi imani da abin da aka saukar gare mu mun yadda da cewa kuma an saukar da wani abu gare ku na littafi kuma ubangijinmu da ubangijin ku ɗaya ne abin bautar mu abin bautar ku ɗaya ne mu kan mika wuya zuwa gare shi da aka ba a saurin gaskata yahudu kuma ba a saurin ƙaryata su ba a saurin gasgasa nasara kuma ba a saurin ƙaryata su dole ne sai ka dawo kayi bitar musulunci kayi bitar qur'ani da hadisai shin abu kaza da yahudawa suka faɗa gaskiya ne shin abu kaza da nasara suka faɗa gaskiya ne shin abu kaza da yahudu suka faɗa ƙarya ne wanda nasara suka faɗa ƙarya ne idan qur'ani ya baka ashwaran na gaskiya gaskata ya baka ashwaran na ƙarya ƙaryata amma bai ce eh ba bai ce a'a ba to yi shiru gudun karka je ka karyata ya zama kuma na gaskiya ne karka je ka gasgata ya zama kuma na karya ne domin littattafansu sun cakuɗa gaskiya da karya. to da haka wannan ita ce ka'ida dangane da mu'amalantar littattafan da suka gabace mu mun yadda da cewa dukkan su littattafan Allah ne amma mun yadda da cewa Allah madaukakin sarki bai alƙawarin kare su kamar yadda ya alƙawarin kare Qur'ani ba dan haka za a iya samun karya a cikin su za a iya samun gaskiya abinda Qur'ani ya gasgata mu gasgata wanda ya karyata mu karyata. malamai suka ce yana daga cikin irin abin da aka samu cikin littattafan yahudawa na gaskiya kuma suka faɗa annabi ya gasgata su ya goyi da bayansu hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce wata rana wani ba yahude ba ma kara butu ba cikin yahudawan babban malamin yahudawa ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad mu mun cikin attaura an ce a ranar tashin alkiyama Allah zai rike duniya baki ɗayanta da hannu ɗaya duwatsu gaba ɗaya ya ɗaura su akan ɗan yatsa daga cikin ƴan yatsunsa wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala sama baki ɗayanta da ƙasa akan ɗan yatsa tekuna baki ɗayansu akan ɗan yatsa gaba ɗaya Allah zai dimke ƙasa baki ɗayanta da duniya akan hannunsa guda ɗaya akan tafinsa guda ɗaya subhanahu wata'ala da haka shi wannan bai hude da ya karanta wannan aya cikin attaura sai ta buga masa kai sai ga ba inda zai je ya samu waraka sai dai ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya gaya wa annabi sai manzo Allah ya fashe da dariya har sai da aka ga eh, eh, hakoransa take sai ya karanta aya wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi ubangiji ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi basu girmama Allah irin girman da ya kamata a bashi ba da sun dauki Allah abun wasa ne wal ardu jami'an qabdatuhu tuhu qiyama ƙasa baki ɗayanta damƙasa ce a ranar tashin alkiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi sama gaba ɗaya zai naɗe su ya riƙe su a hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala to kaga wannan abdullahi dan masu ce da manzo Allah ya karanta wannan aya tasdiqan liqaulil hibri yana mai goyon bayan maganar wancan fada ko fasto na yahudawa dangane da ayar da ya kawo a cikin attaura haka yasa manzo Allah ya dariya to kaga ana iya samun irin wannan cikin attaura a ce kaza cikin qur'ani ma kaza an samu daidaito kamar bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa da sifofin sahabbansa akwai a cikin attaura akwai a cikin linjila akwai a cikin alqur'ani an gane ko ubangiji ya ce muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud sai ce zalika masaluhum fit taurati wannan ita ce sifofinsu cikin attaura wa masaluhum fil injili kuma dai ita ce sifofinsu a cikin linjila ko mu ce wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shabahu fa azarahu har zuwa karshe to kuma ga ta a attaura ga ta a linjila kuma yanzu cikin qur'ani muke karantawa a cikin suratul fatihi kaga kenan ana iya samun bakin littattafan ya zama daya taura ta ce linjila ta ce ƙur'ani kuma ya gasgata to amma dan attaura ta ce ba a yadda dan linjila ta ce ba a sallamawa sai in ƙur'ani ya zo ya tabbatar ne wa muhaiminan alaihi shi ke yin sainin sainin ɗan ƙarshe abin da ya tabbatar shine tabbatacce abin da ya soke kuma shine sokake shine wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddikan lima bayna yadayhi min al kitab wa muhaiminan alaihi ubangiji yake fa hukum bainahum lallai kai hukunci tsakaninsu ana nufin su ma'abuta waɗannan littattafai yahudawa da nasara da kuma al'ummar ka musulmai bima anzalallahu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar izuwa gare ka wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu amma aka min alhaq gabaran yin aiki da abin da ya zo gare ka na gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa haza. ga kowanne daga cikin ku mun sanya masa shari'a kuma mun sanya masa tsarin rayuwa yahudawa cikin littafin su na attaura akwai shari'a duk abin da ya shafi rigingimu akwai yadda za a bi a warware akwai hukunce hukunce sannan kuma akwai tsarin yadda ya kamata a bi a rayu zamantakewa tsakanin makoci da makoci a kasuwa a gida a gona a ofis tsakanin 'yan addini guda da wanda suka sha bamban a addini duk attaura ta gaya wa masu ita yadda ya kamata su bi amma zaluncin su da san zuciyarsu yasa suka kibi to haka nan malin jila ta yi bayani dangane da hukunce hukunce idan rigima ta faru ga yadda za a yi ga mai gaskiya ga mara gaskiya ga haƙƙin babba ga na yaro ga haƙƙin mabiyi ga wanda ake bi ga haƙƙin mawadaci ga haƙƙin talaka ga haƙƙin makoci ga kuma na makocinsa shine likullin ga kowanne ai minal yahudi wan nasara wal muslimin yahudu nasara da musulmai ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya masa shari'arsa kowa mun sanya masa tsarin rayuwarsa a wani lokaci shari'ar at-taura takan sha bamban da shari'ar qur'ani kuma shari'ar at-taura a wani lokaci takan sha bamban hatta da shari'ar linjila da yawa wasu abubuwan ci cikin at-taura an hana wa yahudawa ci an hana wa nasara ci amma daga baya cikin linjila kuma sai aka zo aka halatta musu a cikin attaura ubangiji ya ce wa na hadu harramna kulli dhufur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأظن ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ga Yahudawa cikin attaura mun haramta musu cin dukkan wata dabba ma'abociyar farce wa min al-bakari wal ganami dangane kwa da shanu da tumaki haramna alaihim shuhumahuma mun hana musu cin kitsan su illa ma hamalat zuhuruhuma sai kitsan baya kamar tozo awil hawaya ko kitsan da ya fito a cikin kayan ciki aw maksanata bi azmin ko kitsan da ya makalkale a jikin kashi sai Allah ce zalika jazainahum bi baghihim haka muka sakan ka musu sakamakon zaluncin su wa inna lasadiqun lalle mu masu gaskiya ne kan abin da muka yi musu to amma daga baya sai linjila ta zo ta tashi wannan hukuncin ta warware an gane ko sai annabi isa ya ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم nazo dan in halatta muku abinda da an haramta muku yana nufin da a cikin attaura yanzu kuma za a halatta a cikin mai linjila kaga nan an samu saɓani a can haram a nan mai halal to da akan samu bambancin shari'a wani lokaci ta attaura daban ta linjila daban to hakanan nan ma har ta qur'ani wani lokaci sai ta bambanta a cikin shari'ar attaura taura Allah maɗaukakin sarki ya halatta komai ga annabi yaqub daga baya aka zo kuma aka ciccire waɗansu abubuwa aka haramta masa kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura da komai halal ne ga annabi yaqub sai dai abin da shi yaqub ya zo ya haramta wa kansa dan a shari'arsa halal ne mutum ya iya haramta wa kansa da kansa abu a shari'ar annabi yaqubu shi da kansa yana iya ware abu kaza da kaza da kaza na halal ya ce na haramta na daina ci kaga wannan kafin attaura ta sauka da attaura ta sauka bata hana wannan ba da linjila ta sauka bata hana wannan ba har yanzu annabawa suna da haƙƙin me haramtawa da halattawa amma da qur'ani ya sauka sai Allah ya hana haramtawa da halattawa ko ga annabi sai in yi masa wahayi amma can tun gabanin wahayi haka yakan faru illa ma harrama isra'ila ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura amma a qur'ani wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na daina saduwa da yanga ta wance ko na daina shan abu kaza sakamakon wani abu da ya faru tsakaninsa da iyalansa sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu laka domin kai a shari'a ka ba haka bane ba dan me zaka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtagi maradata azwaji dan neman yaddar yanka, wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama abin nufi kayi laifi amma an yafi a shari'ar at-taura shari'ar annabi yaqub mutum yana iya auren mata biyu ya da kanwa uwarsu uban ubansu daya, amma qur'ani yazo yace wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa ku daga yanzu kar ku yi haka abin da ya wuce ya wuce wancan shari'a ce daban ku kuma shari'a ku daban to da haka wannan yake nuna akan iya samun sabani cikin shari'o'i shi yasa malaman fiqh suka ce ko malaman usulul fiqh suke cewa shin shari'ar waɗanda suka gabace mu takan iya zama wa shari'a gare mu tunda Allah ya raba mu ya ce da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa da shari'arsa kowa da tsarin rayuwarsa malamai suka ce eh shari'ar waɗanda suka gabace mu takan iya zama wa shari'a gare mu in shari'ar mu bata warware hakan ba idan abu kaza cikin attaura haka yake cikin linjila haka yake qur'ani ma da yazo bai canja ba to haka mu ma za mu ci gaba kamar hukuncin annafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal uznu bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas kaga wannan a cikin attaura ne wa katabna alaihim fiha anna an bin nafs amma qur'ani da yazo bai canja ba da ka shar'ul lahum walana da ka shar'u man qablana yakunu shar'an lana idza lam yukhalifu shar'una lam yukhalifuhu shar'una shari'ar wanda suka gabace mu tana iya zamowa shari'a gare mu idan fa shari'ar mu bata saba mata ba amma matukar shari'ar mu ta saba to li kullin ja'alna minkum shar'atan wa haja kowa da shari'arsa inda wani yayi rawa ya samu kuɗi wani in yayi sai ya ci duka abinda wani bai yahudan ya samu lada kai yau in kai Allah sai ya azabtar da kai ko abinda jiya suka ya zama laifi mu kuma yau sai mu yi halak malak kaga su cikin shari'ar yahudawa ba a tsarki da ruwa idan najasa ta taba jikin mutum idan najasa ta taba jikin mutum to yadda zai yi shine ya samu dutse ya kankare wajen har ya yi jini in ya sa ruwa ma bai wanke ba bai tsarkaka ba duk sabuntakar rigarka in ka je kai sakaci wajen fitsari fitsari ya ɗiga a jikin rigar ba wani ruwa da zai wanke ba sai dai ka sa almakashi ka reɗe wajen kuma ka je kai faci ba haka shari'a su take akwai zafi amma muku sai Allah madaukakin sarki ya zo ya sauƙaƙa mana aka shar'anta mana tsarki da ruwa aka halatta mana tsarki da dutse sannan aka sanya mana ko ina ya zame mana masallaci idan sallah ta kama mu mi sallah amma ba yahude duk inda yayi sallah a lokacin da addinin yahudanci yake yi Allah bai karba ba sai ya tafi kudus to kaga wannan duk yana daga cikin abubuwan da shari'ar mu ta sha bamban da tasu lafazin li kullin ja'alna minkum shir'atan malamai suka ce kalmar shir'a da kalmar shari'a duk ɗaya ne ko ka ce li kullin ja'alna minkum shir'atan a larabci ko ka ce shari'atan da shir'atan da shari'atan da ɗaya ne shi yasa a wata ayar ubangiji ya ce da manzo Allah kun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri a madadin ala shir'atin sai amfani da shari'atin amma anan kuma a madadin shari'atin sai amfani da shir'atin da shir'atin da shari'atin duk ma'anar su daya li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya masa shari'a daga cikin ku kuma kowa mun sanya masa tafarkin rayuwa yadda zai biya rayu kenan cikin littattafan Allah akwai gamsarwa da kosarwa ta fuskar kishirwar bil adama dangane da yadda zai bauta da kuma yadda zai mu'amalar zamantakewa ta duniya inda yan adam za su bi littattafan da Allah ya saukar musu ba su da bukatar sai sun tsara wa kansu da kansu wani abu sawa'an yahudawa ne su yi aiki da taurarsu nasara ne su yi aiki da linjilarsu musulmi ne ku yi aiki da qur'anin kowa a cikin sa ubangijin da ya halicce shi ya bashi yadda zai biya rayu in addini kake so ga yadda za ka yi in rayuwa kake so ga yadda za ka yi ciniki ga yadda za a kulla kasuwanci ga yadda za a shirya auratayya komai da komai ubangiji madaukakin sarki ya yi tsari in bayansu suka fi sai su zauna lafiya da aka likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha Allahu da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da sai ya sanya ku al'umma bai daya da yahudawan da nasaran da musulmin duk su zama al'umma guda annabin su daya alƙiblar su daya littafin su daya kuma duk musulmi idan Allah ya ga damar haka ba zai gagare shi ba subhanahu wataala a wata ayar yace walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin inda fa ubangijinka ya ga dama duk mutanen duniya ba wanda zai saba masa kowa zai yi imani shi yanzu kai kana ganin zaka iya tirsasa mutane da sai sun yi imani haka Allah ya ga dama ya ga kayansa huwa alladhi kumfaminku faminkum kafirun wa Allahu ala kulli shay'in shi ya halicce ku yasa wasu zama kafirai wasu zama mu'minai mai iko ne akan komai in ya ga dama duk sa ku kafirta in ya ga dama duk sa ku musulunta amma ganin damarsa ya so ya ga bayansa haka subhanahu wata'ala dan ya jarraba musulmi da kafirai kafirai da musulmi kana son kai musulunci wani lokaci wani kafiri ya cake ya tsaya ya ce ba za ka yi ba to a gani za ka fasa dan shi kana son kai adalci kana son kai gaskiya wani ba abin da ka taka masa ballantana ka baran masa ba da shi kake ba baka tirsasa shi ba amma shi kuma ba abin da yake damuwa irin a ce ai gaskiya to da haka sai Allah ya jarabce ku shin shi zai fasa ko zai hakura ko ko kai ne zaka fasa ka hakura liyabluwa ba'dakum bi ba'd waja'alna ba'dakum li ba'd fitna atasbiruna wa kana rabbuka qadira da haka ubangiji ya shirya jarraba jarraba bayansa ne ba wai gagarar sarrafawa suke ba da shi a wajensa in ya ga dama zai iya sa dukka su imani in ya ga dama zai iya sa su dukkanin su su kafarta me hikimar kasa su saboda ya yi wani alkawari alkawarin shine ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma ya rantse sai ya cika su duka shi ne ce walau sha'a rabbuka لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إن دا أبنجزنك يا قداما ka ya ga إيماني duk sai ya sanya su su zama al'umma guda ɗaya musulma mai biyayya a gare shi yau ba ga mala'iku ba mala'iku sun fi mu yawa sun fi mu ƙarfi sun mu kaza sun fi kaza amma su duk cikin su babu kafuri duk musulmai ne duk masu biyayya ne la ya'suna Allah ma amarahum fa yaf'aluna ma yumarun daka in ya so ya gudanar da irin wannan tsarin cikin yan adam zai iya me yasa bai yi haka ba cikin yan adam yace walakin haqqal qawlu minni saboda ya riga ya ci wani alwashi yayi alkawari kuma ba zai fasa ba me alkawarin la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in sai na cika wuta da aljanna da mutane da aljanu baki daya da aka yi tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana wuta da aljanna suka yi jayayya wuta ta ce ni ce gidan manyan azzalumai duk wanda yake ganin ya ci dubu sai ce to a duniya mai karfi ne sai Allah ya isa to zai je ya tadda ni zan tankwara shi ni zan kwankwasa shi aljanna kuma ta ce oh ni kuma ni ce gidan rauna na waɗanda aka cuta ba su da karfi suka ce Allah ya isa to da ni Allah zai isa musu sai Allah madaukakin sarki ya raba tsakani yace ke wuta azaba ta ce ina tankwara wanda ya gagara da ke ke kuma aljanna gidan rahama ta ce ina tausayin wanda aka cuta da ke walikilai kuma alayya mil'uha kuma duk ku biyun ne alkawarin sai na cika ku to yanzu dan Allah in duk muka zama musulmi da za a cika wuta eh in kuma duk muka zama wal iyazu billahi aljihun baya to dawa kuma za a cika aljanna ku kaga da wannan mutum zai gane ba karamar rahama Allah ya masa ba har ka iya gane wannan lissafin mai saukin fahimta wanda wasu da yawa suka kasa fahimtarsa ba karamar rahama bace ba kuma har ka kama wannan hanyar wacce ita ce wacce za ta kai zuwa ga aljannar da yardar Allah to wannan kuma ba karamin rahama bane ba Allah madaukakin sarki ka datar da mu da haka ubangiji bai gagar bai sanya al'umma su zama bai daya amma ganin damar sa ya rarraba al'umma yahudawa daban littafin daban annabinsu daban kuma cikin su aka samu muminai waɗansu su suka kafirce su kansu a cikin su suka karkasu wa qatta'nahum musnatai asharata asbatan umama wa qatta'nahum fil ardi umama ubangiji yace muka kasa su a duniya al'umma goma sha biyu muka karkasa su a duniya muka sa fitina a tsakanin su haka nan nasara Allah ya kasa su ya saukar musu da littafi ɗaya annabi ɗaya amma tare da haka kansu ya yake haduwa musulmi Allah madaukakin sarki ya saukar musu da littafi daya annabi daya alqibla daya amma tare da haka da yawan su suka rabu da yawan su suka sauka daga koyarwar littafin da haka wannan ganin damar ubangiji ne walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so anan walau sha Allahu da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da sai ya sanya ku ku zama al'umma guda ɗaya da ku da yahudu da nasara walakin sai dai abin da yasa bai yi hakan ba liyabluwakum dan ya gwada ku ya jarraba ku fi ma atakum cikin abin da ya baku shin za ku yi riko da shi ko ba za ku yi ba fastabiqul khairat ku dai ku yi rigirgen aikin alkhairi ku yi kokari ku ga kun kasance a sahun gaba wajen aikin alkhairi shine fastabiqul khairat wannan aya hujja ce kan rigirge cikin dukkan wani aikin alkhairi kar ka yadda a barka a baya ka yi ƙoƙari ka ga kafi ɗan uwanka in dai alkhairi ne amma idan wani abu ne na zulamar duniya to wannan ba burgewa ba ce ka zo a sahun gaba amma a aikin lahira to burgewa shine a ganka a sahun gaba ba burgewa ba ce a ganka kana ja baya kana nokewa in dai a aikin alkhairi ne domin ubangiji ya ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ku yi rige-rige don ku samu gafarar ubangijinku da aljannar da girmanta ya kai sammai da ƙasai an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa Allah ka samu ciki a wata ayar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ku rige rige anan sabiqu a can sari'u da sabi'u da sari'u duk ma'anarsu ɗaya ce a wata ayar ma wa fi zalika fasil mutanafisun daga almunafasa da almunafasatu da almusabaqatu da almusara'atu duk ma'anarsu ɗaya ne rigirge a cikin alkhairi annabawa su suka fara nuna yadda za a yi wajen rigirgen aikin alkhairi kowane annabi so yake ya riga dan uwansa kowane annabi so yake ya wuce dan uwansa dan mu ma al'umma su mi koyi ubangiji ya ce inna kanu yusari'una fil khairati wa na ragaban wa rahban wa kanu lana khashi'in duk annabawan da aka ambata cikin qur'ani kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rigirge wajen aikin alkhairi wannan annabi yana so ya riga wancan wancan yana so ya fi wancan wancan yana so ya fi wancan kuma haka ya kamata ku yi in dai aikin alkhairi ne shi yasa a tafiyar Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sama ta shida da ya ga annabi Musa bayan sun gaisa ya wuce sai annabi Musa ya fashe da kuka sai suka dawo aka tambaye shi me yasa ka kuka sai ce yaro ne aka turo shi bayan bayana amma mutanensa waɗanda za su shiga aljanna saboda himmarsu da su sun finawa wannan ne yasa ni takaici sai fashe da kuka saboda a fatansa ya zama mai ya fi kowa yawan mabiya domin yawan mabiyanka wajen alheri yawan ladanka dan duk wanda ya aiki da abin da ka shiryar da shi na alkhairi kana da kamasho shi yasa annabawa suke son su yi haka shi yasa manzo Allah ya gaya mana cikin hadisi ku yi aure dan ku hayayyafa dan zan yi alfahari da yawan ku ga sauran annabawa a ranar tashin alkiyama adadin yawan mabiyana adadin yawan lada na adadin ɗaukaka ta akan sauran yan uwana domin wani annabi zai zo babu kowa tare da shi wani annabin daga shi sai mutum biyu wani annabin daga shi sai adadin mutanen da basu wuce tara ba wani annabin kuma ya zo da tawaga mai yawa wani annabin tasa fi yawa da aka khairat wannan yana daga cikin hujjojin mu mu ahlus sunna dangane da rige-rige ko musabaka ta karatun alqur'ani domin in dai ka yadda cewa karatun alkur'ani alheri ne to Allah ne ya bada umarni a rige-rige cikin aikin alkhairi fastabiqul khairat ku yi rige-rige cikin alkhairi kila wani ya ce da mu to mun kafa hujja da qur'ani muna da wani hadisi a aikin magabata da ya nuna haka muna da su hadisi ya tabbatin sahih bukhari wata rana sayyidina umar ya ce na je unguwa ina dawowa sai sallah ta cin mun a wata unguwa sai na tsaya na bi limamin unguwar ana sallah sai na ji yana karantawa da kira'ar da ni kuma ban san irin ta ba yace na jure dai na danna zuciyata na kyale shi har ya idar da sallah amma yana idar da sallah na tukume shi muka yi gaba yace muka je gaba annabi na sake shi nace ya ma'aikin Allah ga wannan yana karatu da qira'ar da ni ban santa ba baka karanta min ita ba sai manzo Allah yace to Umar sake shi mana sake shi mana sai ya sake shi sai annabi yace iqra kai karanta ya liman liman yayi a'udhu billahi ya bismillah ranga da karatu manzo Allah yace haka za unzila kai daidai haka aka saukar sai ce ikra ya umar kai ma umar yi karatu umar ya karanta sai manzo Allah ya ce haka za unzila kai ma kai daidai inna hadha kur'ada unzila ala sab'ati harufin wannan qur'ani da kuke gani an saukar da shi da karin harshen larabawa guda bakwai da ka fakra umma ta yassar min kowa ya karanta gurgudan yadda zai iya wannan ba shine musabaka ba umar yayi karatu wancan yayi karatu kuma sun yi kunnen doki waye alƙalin musabaka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka kai a tunaninka dole musabaka sai an zo an zauna a kujera ta zama musabaka sai an ci mota sai an yi kaza in lokacin kuma ba mota fa me za a bayar ba a shirya kyautar ba kuma dole sai an yi asalin musabaka shine a kwadaitar da mutane koyon qur'ani kila a sanya musu kyauta don su yi kila ko babu kyauta ƙwazansu su wane ya ga ya samu yabo na yafuwa ne zai iya sa su yi to sannan ya tabbata Anas dan Malik yakan sa wa yaransa gasa ya ce duk wanda ya riga haddace sura kaza zan bashi kaza dan duk ba shine musabaka ba amma sai mutum ya zo ya tuta da hankali to an ji kun ce mu ma yan bid'a ne muna maulidi to ai kuma kuna musabaka wannan dai shine tashin hankali kuma kuna musabaka to ga hujjar musabaka kai kuma kawo ta ta maulidi hatu burhanakum in kuntum sadiqin zo da hujjar ka da dalilin ka inda gaske ne mu mun tabbatar da cewa koyan karatun ƙur'ani alkhairi ne zai shiga karkashin faɗin Allah fastabiqul khairat ku yi rige-rigen aikin alkhairi kuma manzo Allah ya tabbatar da karatun ƙur'ani alkhairi ne domin shi yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku yawaita karatun ƙur'ani dan ƙur'ani zai zo mai ceto ga masu yawan karanta shi a ranar tashin alkiyama to kaga wannan tabbatarwa ne kan cewa karatun alqur'ani alkhairi ne sannan kuma a wani hadisi yace ahlul qur'ani hum ahlul lahi wa khassatuhu ma'abuta su ne yan daman ubangiji a lahira ne na kusa ne yan cabinet wannan duk ya nuna mana cewa karatun alkurani alkhairi ne a wani hadisin yace yuqalu li sahibil qur'ani yawm alqiyama iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha duk yan aljanna kowa in ya zo za a bashi mazauninsa amma shi dan mai karatun qur'ani shi ba a bashi masauki sai a ce rera karatunka gwargwadon yawan haddaka da kyan tilawarka a nan za ka tadda gidanka duk sauran yan aljanna za a tura mala'iku su raka su wasiqal ta kau ila jannati zumara za a raka su da mala'iku amma shi ko makarancin qur'ani ba wanda zai raka shi qur'ani ne zai nuna masa inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam shi wannan qur'ani nuna maka hanya yake to da haka za a ce da mai karatun qur'ani kai kan ai ka fi karfin araka ka kai ɗan gari ne ba sai wani ya maka zagi ba ci gaba da karatu kamar yadda kake a duniya inda ka tsaya a nan za ka tarar da gidanka fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha yanzu duk wannan bai nuna cewa karatun qur'ani alkhairi bane to amma shi kuma maulidin da wani nassi zamu kira shi da suna alkhairi sai dai fa da son zuciyarka kai ka kalle shi a matsayin alkhairi mazala bai masa fitan ba domin da ya dauke shi a matsayin alkhairi da zai yi sahabbai ba su yi masa fitan ba da sun dauke shi alkhairi sai sun riga ka yi amma karatun qur'ani manzo Allah ya riga mu daukar sa alkhairi shi ya fara shi kuma yace ayi da haka muka gamsu muka yadda alkhairi ne sahabbai suka yi suka sa su suka yi muka yadda muka gamsu cewa alkhairi ne amma yanzu kai kuwa kai ne karya wa kanka da son zuciyarka da ra'ayin mutanen garinku ko 'yan ƙungiyarku suka ce alheri ne kuma sannan yadda ku kuka ma kalle shi wasu ma ba haka suka kalle shi ba domin zaka ga maulidin kala kala waɗanda suke yin zikirin rawa da tsalle su maulidin su wannan shine alkhairi za su yi rawa za su yi tsalle a ciki waɗanda suke kaɗa ganga su kuma nasu kidan shine alheri waɗanda suke zaune su zaman shine alheri wasu kuma a tsaye wasu mata da maza wasu a cakuɗe wasu dattawa kawai wasu samari sun ma ɗan tsotso wani abu kaga ashe ara muktalifa mutababba ra'ayoyi masu saba wa juna kuma masu cin karo da junansu baya wa abu ya zama alkhairi sai in Allah ya tabbatar da alkhairinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da shi to wannan ya samu cikakken afromin cewa abun alkhairi ne yana shiga karkashin fastabiqul khairat ku rige ku aikata alkhairi kafin dama ta wuce muku domin sau da dama wani lokaci kana da damar kai alkhairi amma sai shaidan ya ruɗe ka ya ce bari sai an jima ba kuma kada garantin cewa an jima damar tana nan in kuɗi kake takama da shi ba dole bane ba su kai su kai ga karshen rayuwarka in mulki ne daman baya ɗorewa mulki ne ma na tenuwa dolen dole a juya a juya wata rana sai dai ka zama ɗan kallo sai dai ayi babu kai in lafiya kake takama da ita ba ta dorewa an gane ko in ƙuruciya kake takama da ita tsufa na zuwa da ka fastabiqul khairat yi sauri kai aikin alkhairi kafin dama ta uce maka wa khudh min sihhatika maradika wa min hayatika mautik yi kokari kai amfani da lafiyar ka kafin rashin lafiya yi kokari kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka ta zo shine fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an makomarku izuwa ga Allah take baki ɗayanku yahudawanku da nasaranku da musulmanku da ma waɗanda ba su da addinin fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tattalifun sannan zai baku labari dangane da abin da kuke yi na sabani malamai suka ce duk abin da musulmi suka ce kaza yahudu suka ce ba haka ba ko yahudu suka ce kaza nasara suka ce ba haka ba waɗannan kyasa-kyasan a lahira sai Allah ya sa a yi bitar su ko musulmi ko kuka ce Allah ɗaya nasara suka ce Allah uku yahudu suka ce Allah yana da ɗa nasara ma haka ko kuka ce bai haifa ba ba a haife shi ba sai Allah ya ce to ga wanda ya ci sai a bashi maki ku kuka ce kaza suka ce kaza wa'ancan ma suka ce kaza to ga wanda ya ci sai a bada maki to kaga duk wanda bai ci ba shi kuma ya san me ya faɗi kenan fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tattalifun sannan Allah zai ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna yi na sabani نعم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا أفأكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وبنجي يتي وأنهكم بينهم بما أنزل الله للي كي هكونتي تكانوا سدى أبن الله يسوكر ana nufin tsakanin yahudu da yahudu idan fada ya kama su tsakanin su da juna sun kawo ƙara gabanka da haka waɗansu malamai suka ce wannan ayar tana soke ayar da muka karanta can baya fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a a can an ba annabi zabi in ya ga dama in yahudawa suka kawo masa ƙara ya karba yayi musu shari'a in kuma bai ga dama ba ya watsar ya kori shari'ar tasu to amma anan sai Allah ya ce wa anihum bainahum bima anzalallah maganar waccan ta kare yanzu kan lalle in suka zo ka karbi karar su kuma kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar da haka Abdullahi dan Abu zai ce wannan ayar ta shafe waccan a da can an bawa annabi zaɓin koyi koyi bari yanzu kan an ce masa dole yayi kuma in zai yi ga abin da zai yi al-imam ibn abi hatim ya rawaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama mukhayyaran in sha'a hakama bainahu manzo Allah da ya kasance an bashi zabi in ya ga dama yayi musu hukunci in ya dama kar yayi wa in sha'a a'rada anhum in ya ga dama ya kori shari'ar su baki daya amma faraddahum ila ahkamihim in ya ga dama ya maida su zuwa ga hukunce hukuncen littattafan su yace ku je ku yi hukunci da at tawrako ita ma a cikin ta ai akwai hukuncin Allah wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at tawratu fiha hukmullah daga baya fa nazalat sai wata ayar ta sauka daban wa anihkum bainahum bima anzalallah lalle kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwaahum kada ka bi soyayyen zukatan su ibn abbas ce fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fa umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya an yi hukuma bainahum bima fi kitabina ya dawo musu hukunci da abin da ke cikin littafin mu da haka in mun ɗauki wannan riwaya ta abdullahi dan abbas wannan ayat ta shafe waccan amma idan ba ku manta ba tun a farkon karatu mun faɗi ra'ayoyin wasu daga cikin malamai da suke cewa duk ayat da take cikin suratul ma'ida kama ce babu wata aya mansukhiya duk abin da ka gani cikin suratul ma'ida ana aiki da shi hukuncin hukuncinsa bai canja ba wannan shine ra'ayin na na Aisha Allah ya kara mata da cikin sahabbai to idan muka dauki wannan ra'ayin kenan kaga kalmar fa in ja'uka fa hukum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a tana nan tana aiki haka nan wa na bainahum bima anzalallah tana nan tana aiki sai mu ce har yanzu zaɓi ne in suka zo a iya yi musu hukunci in an ga dama kuma a kori shari'a su wannan in matsalar ta faru ke tsakanin su da junan su ne ba wai tsakanin ba yahude da musulmi ba in ba yahude ne da musulmi wannan kam dole mu karɓi karar domin akwai nama a ciki dan sai mun fi masa adalci in mun bar shi ya tafi wajen su su ba za su yi masa adalci ba mu mu muke iya musu adalci mi wa kanmu adalci amma su kan azzalimai ne ba sa iya wa kansu adalci ballanta za su yi wani su adalci to sannan idan muka zo wa anhikum bainahum bima anzalallah sai ya zama cewa wannan in an karɓi hukuncin za a yi to in an tashi a yi da littafin Allah daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa in hakamta fa hakum bainahum bil qisti in dai za ka yi musu hukunci to kai musu adalci me adalcin shine kai da littafin Allah wa anhikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum da haka dai waɗannan ra'ayoyi guda biyu dukkaninsu suna da ƙarfi ya tabbata cikin hadisi dangane da sababin saukar ita wannan aya al-imam ibn jarir tabari da al-imam ibn abi hatim da imam al-baihaqi cikin littafin dalailun nubuwa duk sun rawaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake qala ka abu bin asad wa abdullahi ibn suriya wa shasu ibn qais waɗannan mutane guda uku dukkaninsu yahudawa ne suka ce izhabu bina ila muhammad ku zo mu tafi zuwa ga muhammadu la'allana nuftinuhu an dinihi dan mu je mu kulla masa dabaran magana dan mu yi masa wayo mu kautar da shi daga addinin sa bai sani ba ku zo mu je mu shirya masa fa atauhu sai suka zo wajen annabi fa qalu ya muhammad suka ce ya muhammad innaka kad arabta anna ahbaru yahud kai ka san cewa mu manya-manyan masana ne a wajen yahudawa wa ashrafuhum kuma mu madaukaka ne a cikin su wa sadatuhum kuma mu shugabannin su ne wa inna in ittaba'ana ka ittaba'ana yahud ittaba'ana yahud mu in muka bi ka to duk yahudawa ma za su bi ka domin mu ke juya su wa inna bainana wa baina qaumina khusuma mu da mutanen mu mun dan samu wani sabani fa nuhakimuhum ilaika bari mu je mu ce da su su taho mu zo wajen ka kai mana hukunci to da haka mu yanzu abin da muke so da kai mu haɗa baki da kai in an zo hukunci ka abin da muke so ka ba mu gaskiya to in ka ba mu gaskiya kaga mu za mu bi ka in muka bi ka kuma su kuma za su biyo mu wai suka zo su yi wa annabi irin wannan su bada cin hancin magana da haka suka ce fataqdi na alaihim ka ba mu gaskiya a kansu wa nu'minu bika mu za mu imani da kai wa nusaddiquka mu gaskata ka tare da haka fa ba zalika sai manzo Allah ya ce ba zan yi haka ba domin Allah bai ce mun goyi bayan mara gaskiya ba caye wala ta kullil kha'inina khasiman kada ka taba goyon bayan maha'inci ko da daga gidanka ya fito to da ka sai wannan aya ta sauka tana jaddada wannan umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin al'umma wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum lalle kai hukunci tsakanin masu husuma da abin da Allah ya saukar da adalci da gaskiya kada ka yadda ka bi son zuciyar wasu ko me suka ce za su yi maka ko me suka ce za su baka wa hazarhum kuma ka kiyaye su an yaftinuka dan kada su batar da kai an ba bi ma anzalallahu ilai gaburan shashin abin da Allah ya saukar zuwa gare ka kalmar an yaftinuka shine an yudilluka ka su batar da kai domin kamar yadda muka faɗa a darasin jiya yana daga cikin ma'anonin kalmar fitina a Qur'ani batarwa an gane ko daka ka wahzarhum ka kiyaye su an yaftinu ka kada su batar da kai an ba ma anzalallahu ilayka daga shashin abin da Allah ya saukar maka fahimta tawallau idan suka juya baya suka ki yadda da abin da kace na gaskiya fa alam kai dai ka san anna ma yuridullahu kadai Allah yana so ne an yusibahum bi ba'di dhunubihim ya kama su da shashin laifukan su domin duk wanda aka gaya masa gaskiya ya ki karba to alamar halaka ce take so ta fada masa alamar alkawarin shiga wuta ne yake so ya hau kansa dan daga kin gaskiya sai bata wa ma za ba adal haqi illa dalal da ka fa in tawallu in suka juya baya suka ki karbar gaskiyar da ka gaya musu fa alam ka san anna ma yuridu Allah kadai Allah yana son ne an yusibahum bi ba'di dhunubihim ya kama su da wani sashin zanuban su wa inna kaseeran minan nas la lalle da yawa daga cikin mutane fasikai ne ma'ana idan da za a gwada tsakanin mutanen kirki da mutanen banza suwa suka fi yawa mutanen banza tunda Allah ya duniya kuma haka ake kuma har Allah ya nade ƙasa haka za a zauna ita gaskiya ba a gane ta da yawa yawa ba shine alamar gaskiya ba gaskiya tana kasantuwa ne da gaskiya ba da yawa ba in dai dan yawa ne to ƙarya koyaushe tana fin gaskiya yawa domin mafi yawan mutane sun fi son ƙarya akan gaskiya wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa aktharuhum lil haqqi karihuna to da gaskiya ana gane ta ne da gaskiya ba da yawan mabiya ba duk lokacin da gaskiya ta yi gaskiya to takan yi tasiri ko da karya ta ninninka ta yawa sai ka ga ta tsaya mata a gaba ta hana mata rawar gaban hantsi ta firgita ta ta tayar mata da hankali wannan shine al'adar gaskiya amma dai karya ta fi yawan mabiya shine wa inna kaseeran minan la fasiqun afa hukumal jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya suke so ma'ana hukunci suke so a yi musu irin na da na san zuciya na danne haƙƙin mai haƙƙi na ba wa mara gaskiya gaskiya saboda yana da wani mukami ko yana da abin duniya yanzu irin wannan hukuncin suke so a ci gaba da yi har yau Allah ya ce waman ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinun yawa yafi Allah kyawun hukunci ga masu hankali ga masu imani duk mai imani ya san hukuncin Allah ya fi na kowa kyau duk wani hukunci in ba na Allah ba bai da kyau duk wani hukunci in ba na Allah ba duhu ne hukuncin Allah shine haske to wannan shine aqidar musulunci na'am ya na الذين na لا تتخذوا اليهود والنصارى ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhibul yahuda kada ku riki yahudawa wan nasara da nasara auliya a matsayin masoya haramun ne ga musulmi ya riki ba yahudi a matsayin masoyi me yake nufi da masoyi shine wanda zaka rinka faɗa masa sirrinka wanda zaka rinka sakin jiki da shi wanda zaka rinka jansa a kusa sama da yadda zaka ja kowane bil adama to Allah ya hana mu mai haka yana daga cikin alamar rikar masoya ka rinka koyi da su su rinka burge ka duk abin da za ka yi sai yadda suka yi shi za ka rinka yi sawa'an cikin rayuwarka ta kanka da kanka sa tufafinka da kuma yadda za ka tsara rayuwarka da yanayin cin abincinka da maganarka da zamanka da iyalanka kai bature ne wani ma za ka sha mamaki kai tsaye ma ake ce masa wani ai ban ai ne ya iya tsari wani ai ba yahude ne kuma jin daɗi fa yake yi wani yanzu billah ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya a matsayin majibinta al'amari a matsayin abun koyi domin duk lokacin da kuke koyi da su sun raina ku kun ci baya su kuma sun ɗaukaka domin duk lokacin da kake koyi da mutum to ya san yanzu ya cika da yaƙi shine a saman ka kai kuma yanzu kai ne a ƙasansa to kuma kai kai ne maɗaukaki kai ya kamata yi koyi da kai kai kake da abin koyi su ba su da abin a koyi a wajensu kai kake da al'ada kai kake da gargajiya kai kake da tsarin addini wanda kai yadda da shi kake bi su din nasu sun watsar to me abin burgewa a ciki da haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya a wata ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi maƙiyana maƙiyanku a matsayin masoya domin yana daga cikin wauta da rashin hankali maƙiyinka kai kuma ka mai da shi masoyi shi yana ƙiyayya da kai kai kuma ka ne masa mu'amala irin ta masoyi shi ƙinka yake nesa yake da kai amma kai kuma kullum ƙoƙari kake ka jawo shi jiki ka zama mahaukaci ka zama wawa da haka Allah madaukakin sarki ya fito mana da zance ƙarara anan ya kira su da yahudu da nasara a can ku sai ce aduwi wa aduwakum maƙiyana ne maƙiyanku ne tulkuna ilaihim bil mawaddati ku kuke kaɗi musu daɗin bakin so kuke gaya musu kalmomin so wa kad kafaru bima ja'akum min al haqqi su kan sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum har sun yi yunkurin fitar da annabi da ku kanku in kuntum amantum an tuminu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtiga amradati dan kun yi imani da Allah in dai da gaske ne karatun jihadan fi sabili kun fita jihadi dan neman yaddata wa ibtigha amradati dan neman amincewa ta to kada ku yi abin da nace na rikar su a matsayin masoya da haka ubangiji madaukakin sarki ya hana mu a wata ayar ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi mutanen da Allah ya fushi da su wanda sun ɗebe tsammani daga tashin alkiyama sun ɗebe tsammanin cewa akwai ranar sakamako su a ganin su babu kama ya isal kufaru min ashabil qubur irin yadda sauran kafirai suke musun tashin wanda yake cikin kabari to kaga irin waɗannan bai kamata ku yi mu'amala da su ba dan in kuna mu'amala da su abin nufi kuna da amintaka da su da yadda da su da sakin jiki da su to ko shakka babu za ku kwashi ɗabi'unsu na kafirci ba tare da kun sani ba in ko kuka kwashi ɗabi'unsu na kafirci kuka yi aiki irin nasu kuka yi koyi da su to a lahira ba ko muku da su sai ta zama iri ɗaya wal iyazu billahi to malamai suka ce wannan ayoyin suna nuna hannun rikar wanda ba musulmi ba a matsayin majibincin al'amari a matsayin masoyi a matsayin amini ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala to amma akwai wani hali da aya ta togace cikin suratul ali imran da babu laifi musulmi ya iya rikar wanda ba shi ba a matsayin kamar masoyi soyayya ta baki ba soyayya ta zuci ba ya ayyuha la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin sai ce wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa ubangiji ya ce muminin kwarai baya rikar kafiri a matsayin masoyi a madadin ya riki 'yan uwansa muminai sai Allah ya ce wa man yaf'al eh, alzalika duk wanda ya aikata haka falaysa minallahi fi shay'in ba shi ba Allah illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kuna jin tsoron sharrin su to anan sai ku ta baka na baka ta ciki na ciki shi yasa Abu Darda ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance a lokacin da ba mu da ƙarfi dole ne in kaga katan arne a maka kai masa fara'a dan in ba kai masa fara'a ba sai ya sa a kama ka a baka kashi to amma fara'an nan ba fa fara'a zuci bace fara'ar baki ce idza ra'aita nuyuban laysa barizatan fala tazunnanna anna laysa yabtasimu dan kaga zaki ya bude baki kar ka dauka murmushi ne har cikin rai a da ka yace kunna lanaksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anhu idan muka zo wucewa da su dole mu musu yaƙe wanda ya fi kuka ciwo mai musu dariya wa sharda baki kamar muna san su amma a zuciyar mu tsine musu muke to a irin wannan yanayi Allah madaukakin sarki ya daga wa musulmi kafa ba laifi in dan irin wannan zaman kuka yi da su to wannan ba laifi bane ba shine illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kuna tsoron sharrin su wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu ubangiji yana tsoratar da ku kansa wa ila Allahil masir makoma ga Allah take subhanahu wa ta'ala to da haka malamai suke cewa wannan halatul ittirari ce babu laifi a wani lokaci ya zama rumfaka da rumfar kafiri rumfaka da rumfar ba yahude da rumfar ba nasare kuna makautaka da juna a kasuwa bahaushe ma ya ce dole ne cin kasuwa da maki ko zama da maki cin kasuwa da maki ya zama dole to wannan larura ce ta rayuwa babu laifi a wani lokaci ku yi aiki ma'aikata ɗaya amma illar shine dan kuna aiki a ma'aikata ɗaya kai kuma ka rinka jin cewa aini da shi yanzu duk mun zama ɗaya wannan kuma kai ka sauka daga koyar addinin ka a'a muna aiki ma'aikata ɗaya John kujerarsa daban ni Muhammadu tawa daban John yana da addininsa ni ma in rike nawa yana da al'adarsa ni ma in rike tawa yana da ajandarsa a zuciyarsa ni ma in rike tawa yana da yan uwansa ina da nawa aiki ne ya haɗa mana larura za a ci kasuwa da safe amma in dare kowa ya tafi na kowa ya tafi gidansu to wannan shine gaskiyar da ya kamata kowane musulmi ya rike a zuciyarsa amma ka rinka jin cewa wai zaka sake da arne ba komai ciki da zuci da komai to wannan ƙarya ne ka jahilci kanka shi kan babu wata mu'amala da za ku yi da shi ya sake maka gwargwadon yadda yake samun kusanci da kai gwargwadon yadda yake dana maka tarkon ya cuce ka shi Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma wallahi arna ba sa rike wa mumini wani kawance ko wani alkawari yurdunakum bi afwahihim da baki suke nuna muku nasu ne ko, wa ta'aba qulubuhum amma zukatan su ba su yarda ba wa aktsaruhum fasiqun to daka wannan shine amanar da ya zama wajibi mu gaya wa kanmu mu sani mu kwanda shirin wannan a cikin zukatanmu mu sani addinin mu ya ɗora mu akan turbar kada mu cuci kowa to kuma kada mu zama wawaye a rinka cutar mu kada mu zalunci kowa kada mu zama wawaye kuma a rinka zaluntar mu domin baya daga cikin ɗabi'ar mumini yau a cuce ka gobe kuma ka sake sakewa a sake cutar ka jibi ma ka ce ai ba komai Allah na nan a sake cutar ka to ka zama wawa wawa shi yake wannan ba ku inda Allah ya ce da bayansa su zama wawaye ku zama masu hankali ku zama masu tunani ku zama masu sanin duniya ku da kuma addinin ku da haka Allah madaukakin sarki ya hana mu mu sake jiki da wanda ba namu ba to kaga nan zaka ga kalubale akan da yawa daga cikin attajiran wani za ka ga ya yi kamfani duk ma'aikatansa sai arna in an yi magana sai ce ai sun fi amana yanzu so kake kai wa Allah gyara cewa ya ce ba su da amana kai kake so ka tabbatar da amana su a antum a'lamu amillah ka fi Allah sani wani in ma'aikatan gidansa ne shi kaɗai ne da matarsa musulmai sai 'ya'yansa amma kowa a gidan arni ne daga masu gadi masu wanke-wanke masu kaza masu wani saboda sakarci har mai dafa abinci arne ne to yanzu kana buƙatar wannan da za a yi wata tarzoma sai ya tsallako daga wata jiha ya zo ya kashe ka cikin sauki ga remote control ɗin ranka nan a hannunsu daga wannan dabbanci ne wannan rashin hankali ne naka fa sai naka naka sai naka duk yadda musulmi ya kai da lalacewa sunansa musulmi duk yadda kake ganin arne da kyakkyawar riga da faran-faran a baki sunansa arne kashi ko an yanka masa salak sunansa kashi ya kamata ka fahimci wannan ma idan ba haka ba to za ka wayi gari a yi maka tsakiyar da babu ruwa wallahi Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gama ya yi mana bayani dalla-dalla ya rage mana mu yi mu tsira mu kibi mu kwana cikin da na sani bin Allah maganin wayo Allah ubangiji ya ce ba'dhum awliya u ba'd shashin su masoya shashi ne ana nufin shashin yahudu da shashin nasara masoya shashi ne yahudawa suna son nasara ko nasara suna son yahudu haka waɗansu suka kalli zahirin ayat suka fassara tunda an ce la tattakhizul yahuda wan nasara a ba'dhum ay ba'dul yahudi wan nasara awliya shashin yahudi da nasara masoya ne malamai suka ce a'a wannan fassara ta zahiri kenan amma idan aka yi nutso cikin qur'ani ba haka ake nufi ba babu inda ba yahuda yake son ba nasari qur'ani cayi wa qalatil yahudu laysatin nasara alashe wakalatin nasara laysatil yahudu ala shay daka ba sa son juna haka Allah maɗaukakin sarki ce ba yace ba'suhum bainahum shadid hasabuhun jami'an wa qulubuhum shattan zalika bi annahum qaumun la yaqilun ku ne in kuka kalle su daga nesa kuke ganin kamar kansu a haɗe ba kansu a haɗe yake ba masallaci baya hada su ku kuna iya haduwa a masallatan ku amma su ba su haduwa ɗakin bauta baya hada su haɗin baki ke gare su amma ba haɗin kai gare su ba ba ba'asuhum bainahum shadid tsananin da ke tsakaninsu na gaba da rabuwar kai ya tsananta ta hasabuhum jami'an in ka gansu daga nesa kai da baka san cikin su ba kuma baka karanci qur'ani ka fahimta ba sai ka dauka kansu a hade yake amma ubangiji ya yace wa qulubuhum shattan zukatansu a wawware suke a faffarake suke ba yahude baya son ba nasari ba nasari baya son ba yahude kuma har abada ba za su so juna ba amma fa suna iya haɗin baki don su cutar da mu amma inda a ce yau babu mu a duniya kashe junan su za su yi wannan ita ce ka'ida da aka aya da ta ce ba ba'dhum awliya'u uba ba tana nufin yahudu da nasara ba domin ayoyi da yawa sun nuna nasara da yahudu kansu ba a haɗa yake ba wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan yahudawa suka faɗi wannan su ma nasara suka ce lan yadkhul jannata illa man kana nasara to inda kansu hada yake sa faɗi wannan wa qalu kunu hudan yahudawa suka faɗi wannan nasara ma suka ce kunu nasara ta hadu ba yahude bai yadda nasara akan shari'a yake ba ba nasara bai yadda ba yahude akan shari'a yake ba da haka kansu ba a haɗa yake ba da haka aya da ta ce ba'aduhum awliya'u ba'din ba tana nufin yahudawa ba tsakaninsu da nasara tana nufin yahudi ijunansu nasara ijunansu akwai fada a cikin gida kaɗan ne ba yahudan ma da yake son ba yahude ba wai ba yahude ya so ba nasari ba a'a ba yahude ma ya so dan uwansa ba yahude kaɗan ne haka nan nasara ma ya so dan uwansa nasara kaɗan ne amma kai duk daga waje sai ka rinka musu kallon ai duk tigeza wallahi ba tigeza bane ba daban-daban suke dalilan da suke nuna cewa suna da faɗan cikin gida Allah madaukakin sarki ya faɗa a baya cikin ayoyin suratul ma'ida wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi fa adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah wa sawfa Allah bima kanu yasna'un ubangiji ya ce wa qalu inna nasara waɗanda suke suke cewa su din ma nasara ne akhadna mithaqahum mun yi alƙawari da su amma fa nasu hazan mimma zukiru bihi sai suka ki yin aiki da abin da muka ce musu su yi aiki da shi sai Allah ya ce fa agraina bainahumul adawata sai muka kunna wutar kiyayya a cikin su nasaran ga su din nasara ne amma fada suke da juna kashe junan su suke nawa ne haka ya faru a nan gida Najeriya ba sai ka tsallaka waje ba junan su kaji a can an kashe juna a can an yi fada a can an yi husuma Allah ya ce fa agraina bainahumul adawata mun kunna wutar gaba a tsakanin su wal adawata da kiyayyar juna wal baghdha da kiyayyar juna ila yawmil qiyamati kuma har alƙiyama ta tsaya ba za su daina wannan fadan ba sai dai in suna so su faɗa da ku musulmi to sai a manta da faɗan gida dan a gama da na waje sai Allah ya ce wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un da sannu ranar tashin alƙiyama Allah zai gaya musu abin da suke dan ya nuna musu ya sani to kaga wannan ayat tana nuna nasara ijunan su suna faɗa. da haka malamai suka ce to anan ba'dhum awliya ubad a wani lokaci wasu ɗariƙun kiristanci suna ɗan samun sauƙin gaba tsakaninsu da juna amma dai ka ce dukansu za su haɗe ba za su iya haɗewa ba amma wutar gaba tsakanin wasu tana da ɗan sauƙi akan da wasu shine ba'dhum ai ba'dun nasara anfusihim awliya ubad amma ba'dhum a aba'u ba'd shashin nasara ijunansu masoya shashi ne amma wasunsu maƙiyan shashi ne ijunansu a nasarancin suke amma faɗa suke da junansu to haka nan mu zo kan yahudawa yahudawa ijunansu faɗa suke yi kistar annabi musa ta zame mana shaida akan haka domin fari suke yi fa sun sha wahala za su mutu babu ruwa da allah ya tashi sauko ruwan sai da ya raba musu wajen sha in ya haɗa su mutuwa za a yi وإذ قلنا دخل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم domin idan aka hada su a wajen sha daya to kashe kashe za su rinka yi saboda gaba da take tsakanin su da kiyayya da take tsakanin su to qur'ani yazo ya fallasa abin ya fito da shi fili wa qalatil yahudu yadullahi magalula gullat aydihim wa li'nu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ubangiji ya ce wa qalat al yahudawa sun ce yadullahi magalula hannun Allah marwaciya ce sai Allah ce gullat aidihim hannuwansu sune marwata walu'inu bima qalu an tsine musu sakamakon wannan mummunar kalma da suka gaya wa Allah bal ya damu ma basu ta bari dai hannuwan Allah biyu ne a shimfiɗe yunfiku kaifa ya sha yana ciyarwa diyar da ya ga dama sai ce wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tubyanan wa kufra abinda aka saukar maka zai karawa da yawa daga cikin su girman kai da kafirci sai ce wa alqaina bainahum adawata mu kuma mun jefa kiyayya a tsakanin su wal baghdha da gaba ila yawmil qiyamati har alqiyama ta tsaya tsakanin su susuwa yahud da yahudawa ake Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi duk lokacin da suka kunna wutar gaba da fada da kai a tafa'aha Allah sai Allah ya kashe ta in sun yi mummunan shiri da makirci gare ka sai Allah ya warware ya mai musu da sharrin su kansu da haka waɗannan ayoyi duk suna nuna cewa da yahudu da nasara suna gaba i junansu to su ake nufi a nan ba'dhum awliya ubad wasu yahudawan suna dan shiri da wasu amma dai dukan yahudawa a ce suna shiri da junansu ba a ba haka bane ba wasu daga cikin nasara suna shiri da wasu amma a ce dukkaninsu suna shiri da juna ƙarya ne wannan ba haka bane ba kuma ka ce nasara suna shiri da yahudu wannan kuma ba haka bane ba da aka kaga faɗin ba'duhum awliya ba'din yana da bukatar bincike da kuma zurfin bayani ba kawai ka kalli abin ka ce ai yahudawa abokan nasara bane to ka rushe qur'ani qur'ani yace qalatul yahudu laysat nasara ala shay wa qalatul nasara laysat yahudu ala shay dan kuma kai ka zo cikin farar daya ka hade abun da aka ba'duhum awliya ba'd ubangiji ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci al'amarin su daga cikin ku fa innahu minhum ya zama dan cikin su mana duk wanda ya zama ba mai burge shi ba mai kayatar da shi sai ba yahude sai ba nasare to shikenan ka rayu da su a duniya kana son su kana kwaikwayon su suna burge ka to me yana lahira sai a hada ku almar'u ma man ahabba yawmal qiyama wanda kake so shi ake hada ka da shi a ranar lahira to tunda ka rayu kana son ba yahude kana son ba nasare su suka fi burge ka shikenan sai Allah ya cika maka burinka a can ma sai ku haɗu kuma duk wanda ya isa yake kamar shi yana son ba yahude yana son ba nasare ba yahude yana burge shi ba nasare yana burge shi mu da shi mai addu'a kowa Allah ya kashe shi da son wanda yake kuma ya tashe shi da wanda yake so in ya isa ya ce amin shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa mu kan ba mu da haufi in an yi kowace addu'a sai mu ce amin Allah ka kashe mu da wanda muke so ana zai ce sai mu sauri mu ce amin ka haɗa mu da waɗanda muke so sai mu ce amin ka tashe mu da waɗanda muke so sai mu ce amin yace domin mu zuciyar mu san annabi ce da san abubakar da san umar ko a ina ku mu kasance tare da waɗannan ba ma haufi kai kuma in ka isa yau kana son wane da wane da wane kai ma ka ce Allah ya kashe ku tare ha ah, to inda ba za ka iya cewa amin ba me yake nan na san ashe ƙarya kake yi kenan da haka yin zaka bi gaskiya sak ka bi gaskiya sak amma babu wani rabar kafa alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci al'amarin su daga cikin ku fa innahu minhum lalle yana cikin su inna allaha la yahdi alqawmal zalimin lalle allah baya san azzalimai ga karatu ya jawo ba mu kawo gaba ba kuma muna da alƙawari dole za mu tsaya a nan gobe in ya so sai mu sake maimaita wannan aya sai kuma mu ci gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah